kuma wanda yake daidai da 26 ga watan tara miladiya ta 2018 a wanda majalisi wanda muke karatu cikin littafin kalimatul ikhlas na al'imam ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala kuma wani ina shi ne darasi na biyu ko? ina muka tsaya ne na manta إيه؟ وفي الصحيحين العتبان نعم يتي وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنكر karɓo daga ya zo cikin littafai guda biyu ingantattu bukhari da muslim بن itban ibn malik daga itban ibn malik radiyallahu anhu Allah ya da shi an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah Allah ya haramta wa wuta wanda zai ce la ilaha illa allah yana nufin fuskar Allah da wannan wato yana neman yardar Allah shi kadai a wani hadisi kamar da ya ce imamul bukhari da muslim suka rawaito shi hadisin mahmud ibn rabi an itban ibn malik itban ibn malik ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wa kuma makaho ne yana yi wa mutanen salibanci to sai zanto idan an yi abin nan an yi ruwa ko kuma ya zan hanyar zuwa masallacin da yake limanci ba kyau yana wahala warai da gaske wajen isa ga masallacin da yake jan su sallah kuma gashi ba shi da ɗan jagora wanda zai rika kai shi sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa an karto basari ba na gani sosai gashi kuma ina yi wa mutane na sallah kuma tsakanina da masallaci akwai kwazazzabai da inda ruwa yake kwanciya da sauransu sauraka ina wahala matuƙa wajen isa ga masallaci domin iya mutane sallah sauraka ina roƙonka ya rasulallah ka zo gida nuna maka inda za ka yi sallah domin in rike shi wurin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi af'alu insha Allah zan biya wato zan maka abin da ka nema in Allah in Allah ya so to shine lokaci ya sa rana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahab da abubakar da wasu daga cikin sahabbai suka je suka samu a itban ibn malik a gida suka yi sallama ya yi musu iso suka shiga annabi na shiga bai ma ko zauna ba ya ce a ina kake so a yi maka sallah ya nuna guri ya wani wani wata nahiya haka daga cikin gidansa ya ce a nan nake so ya rasu rasulallah a yi min sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba su kai sahu a bayansa ya sallace su raka a biyu itibar ibn malik yake cewa sai muka ce to sai muka tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi ya taho ba aka hada masa abinci akan cewa sai ya tsaya ci abinci to sai yan unguwa suka ji labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana unguwar yana kema gidan itibar ibn malik radiyallahu ta'ala an sauraka sai duk aka kwararo aka cika gidan shi wannan bawan Allah saboda zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan unguwa to can sai wani ya ce aina malik ibn dukhshun aina malik ibn dukhshun ko dukhayshin Sai daga cikin 'yan unguwa ne ana ce da shi malik ibn dukhshun sai wani ce ina yake ba mu gan shi ba mana ga shi duk kowa ya zo tariyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya haba haba da ma'aiki sallarsa shi ba mu gan shi ba sai ɗaya daga cikin mahalarta sai ce za ka munafik za ka da munafik ai munafiki ne wannan shi yasa bai ma zo nan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ah, ya za ka ce masa munafiki bayan yana cewa la ilaha illallah yana faɗan la ilaha illallah ka ce masa munafiki sai mutumin nan ya ce allahu wa rasuluhu ala allah da manzansa dai su suka fi sani amma ma nara wajhahu wa nasihatahu illa ila almunafiqin mu da al'amarinsa da haba habansa da munafikai muka ga yanayi kaga yanzu da ka zo bai zo ba amma harkarsa sai mu gashi tare da munafikai sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kakka kara faɗar haka baka san cewa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi zalika wajha allah baka san allah ya haramta wa wuta ta ci mutumin da zai ce la ilaha illa allah kuma ya faɗe ta dan allah wani hadisi wanda ku gani hadisi ne wanda yana dauke da darussa da yawa da mutum ya ce zai kalli abubuwa da suka faru a cikin hadisin zai fita da darussa masu yawa na rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da himmar sahabbai da kokarin su da wasu hukunce hukunce masu yawa amma abinda munan ya shafe mu a yanzu shine batun shi wannan mutum da ba a gan shi ba yayin da aka ga kowa ga alaihi wasallam ya zo unguwa an ga kowa amma shi ba a gan shi ba annabi ya tambaye ina yake wani ya yi tambaya ina yake sai wani farat ya yi hukunci a kansa shi ai munafiki ne ya yi hukunci a kansa saboda wata alama ta zahiri da ya gani wacce ita ce ya kafa hujja da ita cewa la nara wajhahu sai hata illa ila munafiki mu duk inda aka ga fuskar sa za da gan ganshi to tare da munafukai za ka ganshi in ka ga wani mu'amalar sa to tare da munafukai ce shine wa nasihatahu kyakkyawan mu'amalarsa da munafukai ne wani alama ta zahiri da ya gani isa ce ta sa ya yi masa hukunci akan abin da yake cikin zuciyarsa ya yi masa hukunci da cewa munafiki ne munafiki kuma dan wuta ne inda munafiki na fitar fil asfali minan nar saka munafiki dan wuta ne in ya zama munafiki ne kaga ba musulmi ba na kwarai yana ɓoye kafirci ne amma yana bayyana musulunci a fili saura ka dan wuta ne a nan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kyale abin ya tafi haka ba sai ya wato sai ya tsawata wa shi wannan mutum sai ya za ka mutumin da ka san yana faɗar la ilaha illallah kuma ka ce da shi ka ce da shi munafiki sai ya faɗi hujjarsa shi ga dalilin da ya sa ya faɗa amma dai allah da manzu suka fi sani ana baya ja da abin da manzo Allah zai faɗa masa amma a zahiri shi ga abin da ya gani to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan damar sai ba da wannan karantarwar a cewa man qala la ilaha illallah wa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah wannan yana nuna cewa yi wa mutum hukunci da wuri ba daidai bane ne shari'ance musamman ma hukuncin da zai da ya kunshi wato ka kira shi munafiki ko ka kira shi mushriki ko kafiri ko murtaddi ko ka kira shi dan bid'a saboda wani abu da zahiri wanda shi ka kalla kake ganin cewa ya kamata hukuncin sai zama haka al'ahkam suna da wahala kusan ƙungiyoyin batattun ƙungiyoyi na farko abinda ya ja suka suka bata kina batattun kungiyoyi na bid'a na farko abinda ya lalata su kina kungiyar khawarij menene ya kawo lalacewar khawarij da kaucewar su hanya hukunci akan mutane suka hukunta wa sahabbai da da mabiyansu suka yi musu hukunci da kafirci saboda wani sabani da suka samu a tsakaninsu hakanan mu'tazila su za ku ga cewa hukunci ne akan sunayen mutane an tambayi alhassan albasri menene hukuncin mumini mai saban allah ya ce mumini ne fasiki wani daga cikin almajiransa abin bai masa ba yake gani ya za a ce da shi mumini saboda ka shi bai yadda a bashi sunan imani ba yana bashi a fasiki bai ce a kafirta shi ba amma a gurinsa fasiki ne in aka je lahira kuma ya shiga wuta ba zai fita ba to kaga wannan hukunci ne akan shi wannan mutum da ba shi wani suna to za mu ga cewa a shari'ance annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar irin waɗannan abubuwa suna tafiya haka ba ba tsari ba yau ka yi ma wannan hukunci gobe ka yi ma wancan jibi ka yi ma wancan wannan su ne a ƙida ake kira babu al'asma'i wal'ahkam al'asma wal'ahkam ka ba mutum suna kai masa hukunci to babin asma al'asma wal'ahkam a gurin malaman suna yana da zabi yana da ka'ida ba haka ake sake shi kawai shi kenan ba musamman ma ga wani mu'ayyani ga wani da za ka nuna shi ka ce wani idan hukunci za ka faɗa ka ce wanda ya yi kaza ga hukuncinsa wanda ya yi kaza ga shari'a abinda ta ce a kansa wannan babu komai amma ka nuna wani ka faɗi sunan shi ko ka ce wane kake nufi to wannan shine matsala shine shine yake buƙatar saka tsantsan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama suna masa alamar na ta zahiri ita kadai bata isa kai masa hukunci da cewa munafiki bane an-nifaq shine bayyana ka bayyana musulunci da boye kafirci a zuciya shine munafici baka san me ya jawo masa har yake ta'amuli da munafukai ba ba wannan yana nuna cewa imaninsa ba gaskiya ba kaddara watakila kana ga akwai kuskure ya za a yi a garga ganin shi da munafukai watakila kana ga akwai kuskure wannan bai isa ka isa ka da shi daga imaninsa ba duka in kana ganin wani abu masa nasiha jawo shi a jiki tambaye shi me ya hada shi da wani me ya hada shi da wani ka ji menene alakar in kana so ka sani amma rashin ganin sa a nan guri kawai kai masa hukunci da cewa ga yadda yake ba haka bane a nan za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce inna allah harrama ala nar harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah ah, Allah ya haramta wa wuta ta ci wanda ya ce la ilaha illallah yana kuma neman zatin Allah da wannan akwai hadisai na ma'aiki sallallahu salama daban-daban wanda suka zo watakila za mu karanta wasu a ciki anan gaba wanda annabi sallallahu salama kamar hadisa abdullahi dan mas'ud ce man mata man mata huwa la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya hada Allah da komai zai shiga aljanna ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda karshen maganarsa ta zan la ilaha illallah zai shiga aljanna to wannan bai da wani iskali saboda an ce zai shiga aljanna a ammin an yakuna ibtida'an zai shiga aljanna ma'ana ko dai ya shige tun karan farko sanda ake shigar da kowa aljanna shi ba a shigar da shi ko kuma ya shiga aljanna bayan an hora shi akan wasu laifuka da yawa Allah ya saba wa Allah ya cancanci a yi masa ukuba a je a yi masa ukuba amma dai daga ƙarshe zai shiga aljanna ga hadisan ba za su zama suna da wani mishkila ba tunda abu ne sananne cewa usatul na yu'azzabu duk musulmi sun yadda cewa masu sabo cikin muminai za a yi musu azaba shi yasa ma aka kawo batun ceto hadisul shafa'a za a ceci wasu daga cikin wuta a sasu aljanna kaga muminai ne asali amma sun shiga wuta saboda laifukan da suka yi wa Allah amma daga ƙarshe a fito da su kuma a sasu aljanna to kaga wannan ba zai ci karo da cewa wanda ya mutu yana cewa la ilaha illallah zai shiga aljanna ba saboda sun shiga aljanna ne inda iskalin yake cewa harrama Allahu alaihi nar Allah ya haramta masa wuta zai ce Allah ya haramta masa wuta kaga ba maganar ba magana shiga wuta kuma to kuma abu ne sananne cewa waɗanda suka mutu suna saban Allah akwai yiwuwar su shiga wuta tunda da su sun zo cewa a da za a sa wuta annabi sallallahu alaihi ya ga da yawa daga cikin al'ummarsa da suka saba wa Allah Allah yana masa su a wuta ya nuna masa mazinata ya nuna masa masu cin riba ya nuna masa masu gulma masu ƙarya masu kaza masu kaza duk an nuna masa su tun tun kafin ya koma ga Allah hadisin hadisin samura annabi duk ya gansu wajen cikin al'ummar sani ba wai kafirai bane to ashe kenan kalmar la ilaha illallah ita kadai ba lalle ne ta hana mutum ya shiga wuta ba to amma kuma gashi ana an ce harrama harrama annar alai ko ban kada la ilaha illallah ya bin harrama ala an ban kada la ilaha illallah zuwa karshe to shine anan malamai suka ci turo a yi wa abin kyakkyawa fahimta don ba haka ba to sai a shiga rudani to wanne ne kenan ga abin da ki tabbata a hadisai da yawa za a kai wasu wuta kuma gashi an ce an haramta masa shiga shiga wuta ko an haramta wuta ta ci shi to wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya nuna man kala la ilaha illallah ita la ilaha illallah ai tana da lawazim tana da lawazim duk sanda mutum ya faɗi la ilaha illallah wasu abubuwa da suke biyo da suke biyo bayan ta kenan in aka ce ya faɗi la ilaha illallah za a same shi yana sallah za a same shi yana kula da addininsa za a same shi kaza kaza ka to shi ake nufi haka shi ne wuta ba ta ci shi ba saboda la ilaha illallah din akwai abubuwan da take lazumta masa in dai har ya faɗi ta din da gaske to za ta lazumta masa wannan ba zai wuce la ilaha illallah ba kuma har ya mutu ba ya sallah zai ce la ilaha illallah bai zama kuma gaba ɗaya rayuwarsa zaben Allah ce shi inda yana cewa la ilaha illallah to wasu kuma suka ce a'a gane yana nufin harrama Allahu ala nari man qala la ilaha illallah akwai istisna'i muqaddar in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama kamar yadda cewa ya fi rumadu da zalika liman ya sha kamar yadda ya zo a hadisin ubadat ibn samit إن شاء عاقبه آه، فمن أصاب من ذلك شيئا فمن أصاب من ذلك شيئا إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه وإن دي وانا أبو نلي فيه إن الله قدام يمسى أقوبة إن الله قدام يافي مسا توانا ما ينا تشكين تحت المشيئة وسكو وسكا تي آه، إتا وتا إلي بيوتي فوتا تكافري وإتا تشي mutumin da za a sa a cikin ta la ya mutu fiya ba zai rayu ba ba zai mutu ba zai zama kuma cikin ta har abada wannan wuta ce ta kafirai akwai wuta da za a sa usatul mu'mini masu saban Allah cikin mu'mini su wannan wutar su za su fito daga cikinta za a sa su kuma daga baya a sake musu wata halittar daban a sake busa musu rai kaga su ba su zama la mutu fiya wala yahya ba tun da daga karshe za a sake raya su za a sake raya su wadanda in suka shiga aljanna har ma yan aljanna za su kira su yiwu wato wanda suka bakunci jahannama amma kuma gashi yanzu Allah ya yi an sako su sun dawo gidajensu aljanna sai a rika musu suna da yiwu to kaga su sun sake samun wata rayuwa ce to kaga wannan wutar ba ita ce waccan ba wutar da za a sa muminai ba ita ce wutar da za a sa kafirai a ciki ba wanda za a sa wutar da za a sa kafiri wuta ce wacce zai zama a cikinta la ya mutu fiya wa la haya amma shi wannan zai rayu bayan ya fito daga cikinta to suka ce harama alan nari annar ana ana nufin narin kuffar nufin wutar da za a sa kafirai sauraka ita ce aka haramta amma wutar da za a iya sa mumini in yi sabon Allah wannan ba ita aka haramta masa abin nan ba a hadithul wa'id a hadisan da suka zo suke fadar irin wani sakamako da ubangiji subhanahu wata'ala yi wa bayansa wannan dole sai ka hada su da ahadithul wa'id ba a kallon ɗaya bangare a bar ɗaya bangare Allah ya yi maganar aljanna to ya yi maganar wuta ya yi maganar ni'ima to ya yi maganar azaba ya yi maganar azaba ya yi maganar ni'ima dole sai ka hada duka ka kalli janibin azabar kawai ka kallon janibin ni'imomin kada ka kalli janibin ni'ima ka kalli bangaren kuma azaba a dole sai ka hada su to duka hadisan sun zo da kowanne to shi yasa a nan shi ibn rajab ya fara kawo hadisan zai in gama kawo hadisan kuma zai yi nashi bayanai akan hadisan amma da farko a fahimci hadisan yadda suke kuma a cikin wannan hadisi yana nuna cewa kalmar furta kalmar la illa kadai ba shine abin da ake nema ba ana son ka furta kalmar la illa tare da ikhlasi a cikin zuciya sai kalmar la illa tana da sharuɗai dole sai sharuɗan sun cika sannan kalmar la illa illallah din ta kan zama mai amfani tare da kai ka faɗi kalmar la ilaha illallah kana sane da me ka faɗa shine al'ilmu biha ka faɗe ta kana sane da abin da ka faɗa ban mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna hadisin muslim wanda ya mutu yana sane da yana da ilimi fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam Allah ce ka sani saboda ka dole sai an hada da sai mutum ya san abin da yake faɗa mutum zai zo faɗi la ilaha illallah saboda ya ji kawai musulmi suna faɗa amma bai san mai ce ba wani ba za su shigar da shi musulunci ba akwai wanda watakila ba musulmi ba ne ila ma baya jin yaren da kake magana da shi yana zaune tare da kuna jin kuna faɗa la ilaha illallah shi ma wata rana kawai sai faɗa ya buga ya faɗa kuma shi gaba da firkaniyarsa to ba ka zo a zo a ce ai ya musulunta ai a gaba na ya faɗi la ilaha illallah sai an tambaye shi ka san me ka faɗa ka yarda to bai san me ya faɗa ba shi ce dai ba na ji kuna faɗa ba eh na ji kuna faɗa na faɗa shi ya sa munafukai suna faɗa ta yi amma ba ta yi musu amfani ba to na farko dole sai an samu wannan ilimi sai kuma an samu yaƙini sai an samu yaƙini wato sai ka sakankance cewa a tun daga zuci cewa abin haka yake ba shakka na farko al'ilmul munafi lil jahl na sharadi na biyu kuma al-yaqin al-munafi lish-shakk zama na kana da yaqini baka shakka mutumin da zai faɗi la ilaha illallah amma yana shakkar abin nan da take nunawa haka ne ko ba haka ne ba to wannan ba zai zama musulmi ba ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka shaida manzansa ne amma kuma kana shakka hanya ko haka ne Allah ɗaya za a bautawa hanya ko muhammadu manzan nashi ne to ka zama baka zama musulmi ba shi yasa ya zo a hadisin ah, abu huraira man kala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbi wanda zai ce la ilaha illallah tare da yaqini a zuciyarsa tun daga zuciyarsa baya shakka kaga dole sai an samu shi ma wannan sharadi sai an samu ikhlas ka faɗa dan Allah ka dan Allah ba ba ba ba dan an matsa maka ba in ka faɗa ne saboda ka takuru su ne ya takuru ya takuru ya takuru ya to shi ke da la'ila illallah wanda ba ta masa amfani ba eh? dole sai ya faɗa tare da ikhlasi ya yi dan Allah shi ne a nan hadisi yake cewa la'ila ilabtaghi bi zalika wajh Allah wanda shi ne ikhlasi ɗin ya yi abin dan Allah to wannan shi ma shi ne za ta amfane shi amma in ba haka ba to ba za ta amfani shi ba ya faɗa ne saboda an tilasta masa saboda yana kwaɗayin wani abu to kalmar ta la ila ila ba ta amfani shi shi yasa ba ta amfani ba abin da munafikai ba da suna faɗan la ila ila da su ake sallah da su ake komai har ma wani lokaci za a fita jihadi da su za a fita amma saboda ba dan Allah suke faɗar ta ba sun faɗe ta ne kawai saboda su tsare matsayin da suke kai suna kuma gudun kada wani abu wata kura ta tashi ta hada da su saboda haka sai suke faɗarsa wannan sai zan bata amfane su ba ba ga wannan sharaɗi ne shi ba na uku sharaɗi na hudu zama na ka gaskata da abin da ka faɗa baka ƙaryata ba zama na abin da ka faɗa ka yadda gaskiya ne amma in ka faɗa kana jin ƙarya ne wannan ba zai amfane ka ba duk mutumin da zai faɗa abu yana cewa yana ji cewa ba gaskiya yake faɗa ba shi ne kawai dai kaji mutane suna faɗa yake faɗa to wannan shi ma abin da ya faɗa ba zai masa amfani ba la'ila illallah ɗinsa ba za ta masa amfani ba to wannan sharaɗi shi ne sharaɗi na hudu sharaɗi na biyar almahabba da zama ka faɗe ta kuma kana son son ta ba kana kinta ba da mutum ya faɗi la ilaha illa amma baya son ta ya faɗi a ashhadu anna muhammadar rasul amma baya son wannan kalma to wannan duk wanda zai ki abin da Allah ya so to wannan kafiri ne shi karihu zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum saboda sun nuna kiyayya su ga abin da Allah ya saukar Allah sai rushe ayyukansu ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم فهم كارهون ba munafukai ba sa zuwa sallah sai cikin kasala ko ba sa daukan abin da suka akalla ya ba su ciyar illa wa hum karihuna sai da nuna kin abin da ba sa son abin suna tsaron kyamar abin to kyamar wannan ita ke sa abin ba zai mutum amfani ba to wanda zai faɗi la ilaha illallah kuma yana kyamar ta wannan la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba shi yasa dole sai an samu muhabba sai kuma an samu kabul sai an samu ka karba abu kabul abin da ke nufi da ka karba abin shine zamana ka ɗabbaka abin a aikace ka ɗabbaka abin a aikace ce ka ka la'ila illallah ka an kaya maka kalmar la'ila ka faɗa amma kuma ka karbe ta ba ka faɗa amma ban karɓa ba to wannan ba a ɗaukar mutum ya musulunta ko kalmar la'ira ila ila su amfani shi sannan mutum ya jayu ga abin ya miƙa wuya istislam ya miƙa wuya da zamana duk abin da Allah ya ce da shi shi zai yi abin da ya hana shi shi zai hannu amma mutumin da zai rika jin shi zai yi wa Allah girman kai ba zai yi wa Allah biyayya ba zai yi wa Allah girman kai wannan la ilaha illallah ba ta amfani shi ba wai za ta lahu la ilaha illallah istakbiru sai ce da su ku ce la ilaha illallah shiga girman kai kaga ya kimi kauya to shi ma wannan la ilaha illallah ba ta ba ta amfani shi ba ah, wasu sun kara sharaɗi na takwas shine ya kasance ya kafircewa duk wani abu da yake bauta ba Allah ba wato bayan ya ce la ilaha illallah to kada ya ci gaba da kuma bautar wani abu da yake bauta a gida ci gaba da bawa wani abu haƙƙin Allah in har ya ci gaba da wannan to faɗar sala ila illa ba su masa amfani ba dole sai ya barranta daga duk wani abin da yake bautawa ba Allah ba waɗanda su ne sharaɗan kalbar la ilaha illallah da malamai suka ambata al'ilmu al'yaƙinu al'ikhlas al-sidq al-muhabba al-qabul al-inqiyat al-kufranu bai ba su wallah sun yadda da waɗannan abubuwa guda takwas to shi ne la'ilaha illallah ɗin za su masa amfani kowane abu yana da sharuɗa komai da kasar yana da sharaɗi ba ka yi kawai ba sharaɗi ba sallah tana da sharaɗin za ka tashi sallah dole ka yi dole ka yi mata alwala da tsarki ba ka tashi kai sallah kawai haka nan kai da kake so ba in ka yi ta ba ba sharaɗin ta to za ta yi maka amfani ba to daga cikin sharaɗin la ilaha illallah shine akwai al-ikhlas wannan hadisi yana nuna wannan wannan hadisi da muka karanta yana tabbatar da cewa ana bukatar ikhlasi wato mutum ya tsantsanta aikinsa ga Allah subhanahu ta'ala ko faɗarsa ga wannan kalma ya tsantsanta ta ga Allah subhanahu ta'ala hadisi na gaba ya ce wa fi sai muslim an abi huraira au abi sa'id bishak annahum kanu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati tabuk fa asabatهم مجاعة فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر, تمر ويجيء الآخر بكسر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوئيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت, وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة آه، وانا حديثي hadisin da imam muslim ya rawaito shi an abi huraira ya ce an abi sa'id Bishan a ruwayar da take mafi daidai shine ruwa hadisin abi huraira ne ya zo ta wasu hanyoyi ba tare da wannan shakka ba shakkar ta zo ne a ruwayar al'amash akwai ruwayar qatada ibn fudayl da ruwayar salih da suhail ibn abi salih an abihi ba tare da shakka ba an أبي Huraira. ba hadisin na abu huraira ne ba na abu sa'id kudri ba al'amash ruwayar amashi ita ce ta zo da shakka annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ki cewa sahabbai sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk a yakin tabuka fa asabatuhum majaa sai yunwa ta same su yakin tabuka yakin da aka yi shekara ta tara shine karshen yaƙe-yaƙen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta yaƙin tabuka shine karshen yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wasallam ya halatta da kansa an yi shi kuma bayan fato makka yaƙi na tara abin da shekara ta tara kuma yaƙi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin labarin da ya samu da cewa rumawa bayan an yi gazo mota. wanda aka kashe wasu daga cikin manyan sahabbai irin su ja'far ibn abi talib irin su abdullah ibn rawaha su zaid ibn harisa da daga baya musulmi suka samu suka kubuta to a wannan lokacin annabi ya ƙara samun rahoto na cewa rumawa suna ƙara tattara dina mai yawan gaske mai ƙarfin gaske za su kawo madina hari za su cinye madina da yaƙi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa to ya kamata kai ya bari su su zo madina gara a hadu a can duk sanda yaƙi ya shigo ƙasar ka ya shigo garin ka to al'amari ya ɓaci gara ku haɗu a can waje ko a sa shi wanda yake ƙarin yaƙar ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a gangami a fita yaƙe-yaƙen manzo sallallahu alaihi wasallam duk sanda za a fita yakan ɓoye ina za a saboda gudun kada labari ya ji a yadda aka san tsarin yaƙi akwai abin da ya shafi eh, bayanai na sirri to annabi baya faɗar inda zai tafi in zai fita yaƙi ko in za a je gabas sai ce za mu yamma ko in za a yi kure ce za mu yi arewa to amma yaƙin tabuka saboda nisan tafiyar tafiya ce mai nisa sannan kuma a wani lokaci ne da ake cikin tsananin zafin rana ana cikin tsananin zafin rana sannan kuma ga amfanin amfanin abinan gona ya yi kyau mutane da suka yi noma da suka yi abinan lokacin girbi ne lokaci ne da mutane ba su soya wace wace ba to ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana inda za a dan kowa ya yi shiri dan wannan yakin yana bukatar shiri to shi yasa ake kiransa jaishul usra to rundunar wahala saboda an yi ta cikin wani matsanancin matsananciyar wahala ga tsananin rana ga tafiya ce mai nisa ga abokin gaba shi ba wani ne wanda ba wanda za a yi masa rubansa na sakainar kashi ba saboda rumawa an san daular ruma a wancan lokaci kamar a ce wata 'yar ƙasa 'yar ƙarama za ta yi yaƙi da ƙasar america ko rasha sun cewa dole wannan yaƙi babu daidaito a yawan adadi ko ƙarfin makamai da sauransu sauraka dole a gaya wasu ya gaya wasu habai domin su shirya su haka aka fita kusan ba wanda aka ɗaukewa sai wanda yake munafiki yake zuwa ko tsofaffi da ba su yi fita ba ko marasa lafiya ko mata da yara su kaɗai ne kawai aka abin sauraka waɗanda suka fita daga madina a lokacin sun kai na alf sahabbai dubu talatin ta lokaci adadi mai yawan gaske da yawan gaske kusan ba wanda aka bari a madina sai wanda yake mara lafiya ko tsoho ko yaro ko wanda yake marufin nifak an san shi munafiki sai kuma mutane na guda uku waɗanda su ba munafikai ba shaidan ya ruɗe su suka ki fita saboda ganin amfani ya yi kawo kai suna so su zauna sai aikin gonakin su daga ba su kuma allah ya gafarta musu to da aka yi wannan fita shine a nan da shi abu huraira yake cewa fa asabatuhum majaa a tafiya kuma zai yunwa ta same su dan abin da duk suke da shi kuma ya nemi ya kari saboda tafiyar tana da tsawo sana annabi sallallahu alaihi ya yi wajen kwana ashirin a can yana jiran ko za su taho to kuma su daga baya Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu sai suka fasa jin cewa annabi ya fito saboda sai suka fasa sai suka fasa tahowa sai yasa yakin tabuka ba a kwafsa fada ba an dai annabi ya dai fita ya je ya tabuka ya zauna kusan kwanan sa ashirin a tabuka sa ashirin da ji labarin cewa sun fasa sannan sai annabi sallallahu alaihi ya dawo madina to wannan zama da za a yi ga shi daman can da kyar aka haɗa guzuri sai na Uthman kusan su suka ba da mafi tsokan abin da ake bukata to da aka je can wannan dadewa da aka yi a zaune yunwa sai ta zama ta fara kama mutane babu abinci to sai wasu suka fara yanka suka fara yanka dabbobinsu raƙumansu da suka ɗorowa kaya da sauran abubuwan hawansu su suka fara yanka su suna ne samun ruwa da abin da za su ci shi ne sai dan umar sai zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a hana mutane abin da suke saboda an fito yaƙi kuma abubuwan ababen hawan kuma ana yanke su nan gaba za a zo a shiga matsala sai yadda umar ya zo samu matsala sa su ciro ga halin da ake ciki da haka yana ganin a hana su a hana yanka raƙuma da ake yi sai manzala ci to me za a yi sai sai na umar ce ai addu'a za ka yi a ce ya za a yi <laughs> addu'a za ka yi to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a je a ce kowa ya kawo dan sa da ya rage kowa ya dan kawo abin da ya saura aka shimfiɗa wata abin da wani buzu haka fata ce shimfiɗar fata ita ce na din fada annabi sallallahu alaihi wasallam bi nat'in fa basatahu ya ce kawo fata aka aka shimfiɗa wannan shimfiɗar fata din ce to kowa sun ma da abi da azwadihim ta kowa ya kawo sauran abin da ya raguwa da zubuzulinsa fa ja'ala rajulu ya ji bi kafi zuratin wani zo da dan tafin cikin hannu na masara ya zuba a ciki tafin hannu ɗaya ya zuba a ciki ko ya ji wani akar bi kafi tamara wani kuma ya ga cikin hannunsa guda ɗaya na dabino da ya saura ya zo jifa a ciki fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-akharu bi kasra wani kuma yazo da gutsuran gurasa ya ci rabi saura rabi sai zo jefa rabin gurasarsa hatta jtama ala an min zalika shay'un yasir har aka samu dan kan abu kankani ya dan taro a cikin wannan irin abin nan kai da ganin cewa a kawo yar fata a shimfida ka san bayawa saboda ka wani dan sa ne kwaranni in safiya ta yi ya ci rabi in rana ta yi kuma cin rabi a haka yake dan sha ruwa to shine kowa ya kawo abin da ya rage aka zuba fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baraka sai annabi ya addu'a Allah ya albarkaci wannan yan abubuwan da aka wawwatsa wani hatsin bara sun makala sai annabi ya ce bayan ya addu'a ya daga hannu ya ce Allah ka albarkaci wannan abinci ka albarkaci wannan guzuri ka albarkaci wannan dukiya sai ya ce khudhu fi awiyatikum ku dauko ya dauko buhunsa ya iba kowa ya ya dauko abin iba abin iban sai zo iba kowa ya rika zuwa dauko burgamin sa dauko buhunsa kowa ya rika dauka fa akhadhu fi awiyatihim kowa sai da cika abin da dinsa tun ya zo dan tafin dabino ya tafi da buhu guda hatta ma taraku fil askari wi'a'an illa mala'u har sai da ta kai ba su bar wani abin mazubi ba a cikin wannan wato cikin wannan sojoji sai da aka je aka nemo aka cika shi sauraka da an ga cewa ah, kai ai hular nan taka ya kamata a zama wani abu sai a karba sai a dura duk wani abin da zai zama mazubi ne shine wuya sai za a zuba wani abu sai an nemo a dura gara a cika saboda an ban nan ba a san kuma bai zai faru ba fa'akalu suka ci hatta shabi'u suka koshi wa fadlat fadla kuma ya yi saura to shi ne da manzala ya ga haka faƙar rasul ashhadu an ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzan Allah ne la yalqa bihi ma abdun babu wani bawa da zai haɗu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu kalmar shahadar nan guda biyu ghaira shakin ba yana mai shakka ba ghaira shakin fihi ma ba yana mai shakka a cikinsu ba fa yuhjabu an janna kuma a hana shi shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya ga aya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi domin ya karfafe shi ya kuma tabbatar da manzancinsa gaskiyar manzancinsa Allah ya subhanahu wata'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi daban-daban waɗannan su ne ayatul hissiyya waɗanda sahabbai suka gani mu kuma aka ruwaito mana muka ji labarin su ba mu gani ba amma mun ji labarin ta hanyar da babu ba bayu wa makareta to Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa irin wannan ya nuna masa a cikin sahabbansa da waɗanda ba sahabbansa ba kuma annabi sallallahu alaihi ya addu'a wani abu kadan ya albarka irin wanda yana nan da yawa cikin sirarsa ba wannan ne kadai ba ruwa dan kadan annabi sallallahu alaihi masa addu'a kowa ya sha a sha a sha raƙuma su sha dabbobi su sha ko dan ruwa da dan kadan a washe a nan abinci da bai wuce da mutum biyu uku ba annabi ya yi addu'a wajen mutum tamanin su ci su bashi har ma a shiga ana kai wa makota to duk wannan ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yawa wanda sun tabbatar da wannan to wadannan su ne al'ayatul hissiya ayoyin Allah da sahabbai suka gani suka suka ƙara samu yaƙini da sakankan cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne babbar mu'jizar da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce ba za ta yanke ba ita ce alqur'ani ita wannan ba za ta yanke ba sauran mu'jizozin sun dakata iya lokacin su ne wanda aka yi a gabansa shi ya gani amma wani kafirin da ya zo daga baya shi bai ma yadda an yi abin bakacin zai karya aiki to wacce mu'jiza ce za ta ci gaba da aiki har yanzu ita ce alkur'ani ita kam ai gashi na ana gani alkur'anin gashi na a gaban su kuma allah subhanahu wataala ya yi ta kalubale cewa a kawo kamarsa har yanzu babu wani wanda ya bugi kirje ce ga wani abu kamar alkur'ani wanda ya ƙunshi irin abin da alkur'ani ya kunsa babu shi tare da cewa an karanta alkur'ani cewa fa illan taf'alu illan taf'alu walan taf'alu fa illan taf'alu walan in ba ku yi ba ba ma za ku iya yi ba haka alkur'ani ce ba ma za ku iya yi ba wannan kalmar ba ma za ku iya yi ba ai ya kamata da a ce za su iya yi din su nuna ƙarya ce da sai su yi Allah ce ba za ku iya yi ba ko ba su iya yi ba tun ana ji da fasahar har aka dawo aka zama ma babu fasahara cikin al'umma ta ƙare to kaga ba maganar abin nan ta kowace fuska kuma ta fuskar shari'a ta fuskar tsari ta fuskar kyautata zamantakewa babu wani kundi da za a kawo da ya kunshi kamar abin da alkur'ani ya kunsa to wani ita ce mu'jiza wacce take alkhalida alkhalida annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani annabi face Allah subhanahu wataala ya bashi abinda zai sa mutanensa su yi imani da shi da ce ni abinda Allah ya bani shine wahayi da aka yi min wahayi shine alqur'ani haka ina fatan in zama na fi kowa yawan mabiya ranar gobe kiyama kada shi mu'jizar sa ba ta yanke ba mu'jizar annabi Musa ta tsaya a zamanin sa mu'jizar annabi Isa ta tsaya a zamanin sa amma shi mu'jizar sa ta ci gaba har Allah subhanahu wataala ya dade kasa to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga haka shine yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sai don wannan mu'jiza ce da take kara bashi nutsuwa cewa shi aiki manzo ne kuma sannan sauran sahabbansa duk za su kara samun wannan nutsuwa to shine sai ya ce la yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fihima wannan shine mahallu shahid babu wani bawa da zai haɗu da Allah da da waɗannan kalmomi guda biyu kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gaira shakin fihi ma ba yana mai shakka a cikin su wanda ya tabbatar da abinda muka faɗa da cewa sai an samu yaqini wanda ya zo a cikin wasu ruwayo mustaqinan biha qalbu hadisin umar hadisin abu hurairah mustaqinan biha qalbu Daga ga wannan takalman na guda biyu je ka duk wanda ka gan shi izhab bin alayya hataini faman laqitahu la yushriku bi shay'in wa man laqitahu yaqulu la ilaha illa allah mustaqinan biha qalbu fabashshirhu bil janna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abu huraira lokacin abu huraira yake cewa wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi tare da sahabbai sai annabi ya tashi yana tashi ya tafi sai baka ga ya daɗe bai dawo ba duk sai hankalin mai tashi abu da ce ni ne farko wanda ma na tashi na bazama neman sa na je na wani ha'it wato wani wani gidan gona na al'ansar libanin najjar saboda ka yi rasa yadda zai shiga cikin wannan gidan gona saboda akwai shinge ya ce sai na ga wani guri da ruwa yake wato wata wani kwatami da ruwa yake fitowa sai ce su sai na kutsa ta nan sai na shiga tafarsu kama a tafi su saala kamar yadda yake fada sai na shiga ina shiga na ga manzo salam salam alaihi salam salam ya ce Abu horaira da ce na albashi duk me ya faru ne na ganka Abu horaira ya ce ya Rasulullah muna zaune tare da kai ka tashi ka tafi an jima baka da ba mun tsorata ba mu san me ya faru gare ka ba muka firgita muka fito kuma yana ni ne farkon wanda na tashi na abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau takalman sa guda biyu sai ya bashi ya ce ka ga wannan takalman je ka wanda ka fara haduwa da shi ka same shi cewa yana faɗin la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu tun daga zuci yana faɗin la illallah da yaqini to ka ci kai masa albishir dan aljanna shi abu hurairah ya karbi takalmin manzo Allah sallallahu guda biyu ya fita yana fita sai ba da cikarin sai na umar sai na umar ya ce wannan takalman fa ya abu hurairah a hannunka ya ce takalma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na fara haduwa da shi ya kulu la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu yana faɗan la ilaha illallah da yaqini ya ce masa albishir da aljanna yana faɗar haka sai na umar sai da kirjinsa sai da ya faɗi a kan duwawansa saboda ka sai ya tashi yana kuka sai je gaba manzo Allah sallallahu alaihi sai na umar sai ya bi shi abu huraira annabi ya ga abu huraira ya zo ya faɗi na kuka me ya faru ya ce kaji kaji ka bani takalmi ka ce duk mutumin da na gani masa albishir da aljanna matukar da yana faɗin la ilaha illallah da yake na ga umar na yi masa amma kaga ya bangaje ni har sai da na faɗi akan duwawuna sai ga sai na umar ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya umar ma hamalaka ala me yasa kai masa abu da haka ya ce ya rasulullahi kai ne ka aiki shi ka ce duk mutumin da ya gani yana faɗar la ilaha illallah da ya ƙini ya gaya masa dan aljanna ne mazalaci ni ne ni ne ya umar mazalaci to a ka a umar ya cika a kara saboda mutane za su saki ciki da an faɗa ka sai a ƙyale mutane su je su yi ta aiki khallin nasu ya malu annabi ya ce fa kallin idan a ƙyale mutane shi umar yana ga kamar wannan kalmar kamar wani za ku mutane za a yi ka faɗi musu ya shi kenan ka zama ɗan aljanna sai su ga to duk wannan fafutukar to wannan shine bambancin sahabbai da mu mu ba albishir din aka mana aljanna ba amma ga yadda ake to bari aka ce amma mutum albishir da aljanna kuma wanda ya masa din nan manzon Allah ne hmm? to shi yasa sai sai na Umar ya nuna cewa za a iya samun wanda su yi wa abu gurgwa fahimta su dauka cewa shikenan inda ka ce la ilaha illallah shikenan je kai abin da kake so to gudun kada a samu wannan shi yasa sai na Umar ya yi kawo wannan kan dagarkin sauraka akwai sharaɗi sharaɗi daga cikin ta akwai al-yaqin tun ya zama ya faɗe ta da yaƙini ba da shakka ba wanda shine abin da wannan shi hadisin da ya kawo mana na Abu Huraira yake ƙara tabbatar mana da haka kuma nan za mu tsaya saboda lokaci ya yi abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh